wasu miyagun 'yan bindiga sun kutsa cikin ɗakin otal da suka yi awon gaba da dpo tare da kuma share wasu wanda suke tare da dpo a take a lokaci guda ɗaya to masu mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu sai ku gyara zaman ku tsaf amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙarar sanarwa domin haka ne dai zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a koda yaushe da zarar mun ɗora su ila kuma ku danna mana lakin domin ma da haka ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lingu da saƙo tare da kuma ne ku rahotanni da haɗin su to a halin yanzu dai sai ku gyara zaman kwatsaf domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a jihar ta plateau 'yan bindiga sun sace dpo na rundunar 'yan sanda a pakistan a karamar hukumar pakistan na jihar ta plateau kamar yadda jaridar punch ta rawaito wannan rahoto wani jami'in 'yan sanda na a yankin ya tabbatar wa mu cewa daren ranar laraba ne 'yan sandan da suka kutsa ɗakin hotel ɗin inda suka yi awon gaba da shi tare da kuma ragargaje mukarrabansa a cewarsa dpo ɗin wanda kawo yanzu ba a bayyana sunansa ba sun sace dpo ne bayan sun harbe shi a ɗakinsa na otel a garin shi. Majiyar ta ce kwana uku kenan da turo shi yankin Paxin yana zaune a wani otal a Paksin kuma otal ɗin 'yan bindigan suka taho suka harbe shi kafin su yi awon gaba da shi. Tun lokacin ban gan shi ba dai a lokacin haɗa wanda rahoto dai. Mai magana da yawun 'yan sandan jihar ta Filato wato DSP Alabo bai riga ya amsa a kira da sakonnin da muka tura masa ba sai dai kuma mun tabbatar da cewa da zarar ya gani zai iya bibiyan mu amma kuma wani mazaunin unguwar da abin ya faru wanda baya so a bayyana sunansa ya ce an samu karuwar sace-sacen mutane a garin a baya bayan nan kuma kawo sannan kuma ana ci gaba da kashe mutane dai a wannan lokaci inda magana tasu take cewa abin ya faru ne kusa da gidanmu domin mu gama addu'ar dare kenan sai muka ji ƙara harbin bindiga mun nemi sanin abin da ke faruwa an ce wasu 'yan bindiga ne suka tafi otal ɗin waktari da safe muka gano cewa wasu masu garkuwa da mutane ne suka sace dpon da aka tura vaccine mun gano cewa mutumin bai daɗe da zuwa ba kuma ya kama ɗaki a otal ɗin suka taso shi a gaba. an samu karuwar sace mutane a baya-bayan nan ana zuwa gidajen masu hannu da shuni za'a a sace su sai sun biya kuɗin fansa kafin a sako su wani ma a hallaka shi nan take ko da a biya wannan kuɗi ba a kyale ma'aikatan gwamnatin tarayya ba kusan duk sati sai mun ji labari da zarar an sa an san kana da abin hannu za a biyo ka a zuwa a sace ka ya ƙara da cewa wannan dai ba ƙaramin tashin hankali ba ne ba wanda suke faruwa da shi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 sannan masu sauran mu da ƙarshe kuma me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku kun ji dai mun ka muku rahoton cewa yan bindiga sun kutsa har cikin otal sun sace DPO haka zalika kuma sun sako fajar Plato a gaba da su ma dai ku saka su a cikin addu'a domin Allah ka da su daga sharrin wayannan masharanta amin mun gode muna jiran sakon naku a shamu na karta kwana wato comment